رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي باهي السلام عليكم ورحمة الله barkan mu da saduwa a wannan yammaci na juma'a wanda ya dace ga bakwai ga watan biyar a wannan shekara ta dubu da dari hudu da ashirin da biyar bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda kuma shine yammaci na ashirin da biyar ga watan shida shekara ta dubu biyu da hudu miladiya idan ba manta ba darasin da ya gabata mun tsaya ne a ƙarshen aya ta hamsin da uku cikin wannan sura mai albarka surutun nan, yau kuma za mu tashi farkon aya ta hamsin da uku, wannan kuma shine darasin mu na biyar a cikin sura din haka ne ko na Allah ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا أخرجوا آل نوح من قريتكم إنهم أناس يتطهرون وبلغ تعالى في ولوطا إذ قال لقومه lafazin lutan ana kaddara masa udkur udkur ambaci kisar annabi lutu alaihi salam iz qala lokacin da yace da mutanansa ata'tuna al-fahisha shi yanzu ko zai kewa wata alfasha mummunar alfasha wa antum tubsiruna alhali kuna gani kwarin rinka zakkewa alfashar da ku ne kuka fara sunnanta ta a ban kasa kamar da waɗansu ayoyin suka nuna atatuna alfahishata ma sabaqakum biha min ahadin min alalamin kwarin ka zai kewa alfashar da ba wani dan adam da ya riga ku yin ta a ban kasa kamar yace atatuna zukurana to yanzu kwarin zai kewa mazaje arhalin kuna sani ku kyale mataye domin alfashar da suke shine namiji ya zai kewa namiji dan uwansa wanda hakan ya saba shari'a ya saba lafiyayyen hankali ubangiji subhanahu wa ta'ala cikin tsarinsa na halitta da kaddara al'amuransa cikin hikimominsa bai kaddara ba namiji ya samu ɗauke kewa yayin da ya zake wa namiji dan uwansa ya ji daɗi ko ya more lokacin da ya zake wa namiji dan uwansa sai dai in namiji ya je wa sannan ne su dukkan guda biyu za su sami gamsuwa tare da ɗaukewa juna sha'awa da kuma ɗaukewa juna kewa da kuma biyan bukatar amma Allah bai tsara ba namiji ya samu haka ga namiji dan uwansa ko mace ta samu haka ga mace ƴar uwarta dan haka mutumin da yake cewa da namiji ya kare tsarin wato Allah ta bangare guda biyu farko dai wato ubangiji ta Allah bai kaddara daukewar a ta wannan bangaren ba sannan kuma na biyu ubangiji ta Allah bai kaddara hauhawar dan adam a ban kasa ba ta wannan tsari lokacin da namiji ya zakewa mace a lokacin da ne ake fara samun haihuwa ita mace tana matsayin gona kamar da Allah ce har harsullakum ba'atu harsakum allati shi da namiji shi ne yake da na'ura ta tuka din kuma shi ke dauke da irin tuka din ita ko mace ita ce Allah ya kaddara lamun tuka a tattare da ita wadda za ta karbi irin kuma Allah ya hau hawar da shi a wata jika da ke ciki ita ce mahaifa namiji baya da wannan wannan shine tsarin Allah shine kaddara wata haka hikimarsa ta zartar idan mace ta je wa mace to gona ta je wa gona babu iri kenan idan namiji ya je wa namiji to iri ya je wa iri babu ramin shuka kenan <laughs> abin ya saba wa shari'a ya saba wa hankali ya saba wa hata tsarin dabbobi domin ko dabbobi ba a tsaro su ba namijin dabba ya je wa namijin dabba ko ta mutum dabba ta je wa ta mutum dabba sai dai namiji ya je wa mace a bisa ka'idar nisa'ukum harsun lakum fa'atu harsakum annabitu وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين da haka abin alfata ne mummunan abu ne shi bayan tunani ne daki ne war kwakwalwa ne da namiji ya sha'awar da namiji dan uwansa wato gaba ɗaya kwakwalwarsa wato ko tunaninsa ya fita daga cikin fitra haske da Allah ya halicci dan adam akai da Allah ya ce fitrar sallahi allati fatara an-nas 'alayha la tabdila li khalqillah zalika ad-din qayyim walakin aktsara nas la ya'lamun da haka yake musu inkari a ta'tunul fahishata kwarin ka zai kewa mummunan aiki wa antum tubsirun alhali kuna gani ma'ana bayan suna yin abin sannan kuma suna yin shi a wani baya ke killatuwa ga dan uwansa a innakum lata'tuna ar-rijala shahwatan min dunin nisa yanzu kwarin ka zai kewa mazaje ki shahwatan wai dan ku dauke sha'awar ku a tattare da su min dunin nisa ba mata ba bal antum qaumun tajhalun bal lalle ku mutane da kuke jahiltar al'amura kun jahilci shari'a kun jahilci tsarin da ubangiji ta ala ya halitta a kai abin da ya faɗa musu kenan na musu inkari ta Allah ce fa ma kana jawaba qaumi amsar ba ta kasance komai ba illa an qalu fa sai dai suka ce akhriju ala lutum min qaryati ku fitar da mutanen annabi lutsu daga garin su innahum unasun yatafaharun su mutane ne masu son tsarkaka wai su suke suna sun fi sauran kirki sun fi sauran mutunci da haka ba sa so su saje da sauran abin da ya zama gama gari kowa na yi da haka a kore su da gari to wannan shine hujjar mara hujja kuma wannan ita ce madogarar dukkan wani mara gaskiya yayin da kai masa wa'azi ka faɗakar da shi abu a madadin ya kawo hujjar da za ta tsore ka sai ce a kore ka ko ce a dake ka ko ce a ɗaure ka tun da ba da dalili ko hujja amma idan mutum yana da dalili ko hujja ai sai a gwara hujja da hujja a gwada dalili da dalili domin a gane cewa waye yake da gaskiya hal indakum min ilmin fatukhrijuhu lana kuna da dan wani ilimi da za ku fito da shi wanda za a gane hujjar ku a ciki hatu burhanakum in kuntum sadiqin lalle a kawo hujja a kawo bayani wannan shine abin da ya dace da shari'a amma a dake mutum a kore shi a fitar da shi daga gari to wannan ga wanda baya da hujja da haka sun san ba su da dalili ko da shari'a ko hankali sai suka ce akarju ala lutum min qaryati ko kullu mutanen annabi lutum daga nan gari, tunda dai ba za su saje ba to da sauran mutanen gare innahum unasun yatahharun su mutane ne masu sarkaka su nuna su masu tsarki ne ba za su yi irin aikin da ake yi a gari ba an Allah ce فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا وساء مطر المنذرين وبنجي فأنجيناه وأهله sai muka tsamar da shi tare da ahalinsa idan an ce ahalinsa yana ɗaukar ma'anar mutanen gidansa ‘ya'ya da mata da jikoki sannan kuma yana ɗaukar ma'anar waɗanda suka ba da gaskiya da shi domin kowane annabi waɗanda suka yi imani da shi a zamaninsa suna shiga cikin ma'anar ahalinsa domin yana da haƙƙi a kansu sama da haƙƙin da iyayensa suke da su a kansu da haka sun zama ahalinsa kenan fa an jainahu wa ahlahu sai muka tsamar da shi da mutanensa in lamra'atahu sai matarsa kadai qaddarnaha min al-ghabirin mun qaddara ta kasance cikin wanda suka yi ragowa cikin azaba wato min al-ghabirin ay al-batin fil azab wadanda za su yi saura cikin azaba tunda ba su yi imani da shi Allah ya wamtarna alaihim matara sai muka yi musu ruwan azaba daga sama huwa ijaratu sijjin wato yanko na wuta fa halaknahum muka halakar da su ko fa halakatkum wannan na wuta da wato bulo da aka yi kona shi da wuta wato ainihin ya halakar da su sir da wannan ruwan azaba da aka yi wa mutanen da aka yi wa gargadi ba su ji ba ai almanzarin bil azabi waɗanda aka yi musu gargadi da azaba amma ba su ji ba umsiru matsalar azabi an yi musu ruwan azaba daga sama li'annahum ma amilu ala muktabar inzalil ladhi unziru bi gargadin da aka yi musu da jankunan su da aka yi ba su yi aiki da shi ba wa jaraw ala jahilihim sun gudana bisa ga jahilcin su wa tibai hawahum a shahwani al da bin san zuciya na kokarin biyan bukata ta alfasha wa matsalar azabi sirrin min asrarihi ta'ala ruwa ya sauka da azaba wannan sirri ne daga cikin asirin Allah domin idan kai an ce ruwa ya kamata a ni ma ce za ta sauka ba azaba to amma ga ka'idar larabcin alqur'ani duk lokacin da aka yi amfani da almatar za ga azabar amma idan ana maganar ruwan sama kamar da na kame mai sa shine sai amfani da lafazin alghayth wanda alghayth na nufin adam yana nufin sanyi wa huwa allazi yunazzilu alghaytha min ba'di ma qanatu وينشر رحمته وهو الولي الحميد إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير الغيث هنا نقول روان سبع domin ɗauki ke kawo mutane agaji ke kawo mutane ba ma mutane ba har dabbobi ba ma dabbobi har halittu gaba ɗaya duniya sai ta canja kaga zafi ya ragu idan ka auna tsakanin lokacin da aka yi ruwa da lokacin daukewarsa wato lokacin da ba a yi shi ba sai ga zafi ma yanayin darajar zafi tana rabuwa wala halitta suna samun tasirantuwa da ruwan sama saboda ka'idar wajen Allah min ma'i kulli shay'in hayy shi yasa da Allah ya saukar da ruwa ya rayar da kasa sai ce fanzur ila athari rahmatillah kayfa yuhyi al-ardh ba'da mawtiha in zalika lamuhyi al-mauta wa huwa ala kulli shay'in qadir duba ka ga tasiri ko gwarabe na rahamar ubangiji shine ruwan sama ka duba su da Allah rayar da kasa bayan da ta mutu ta kekashe ta bushe abin da ke kanta na cikin wahala ita ma kasar ta zama wahala sai Allah ya rayar da ita da abin da ke kanta gaba daya da haka ke sa ake kira ruwan sama din suna algayi agaji ko sanyi ubangiji ta alafi wa amfarna alaihim matara fa sa'a matarul munzirin sai ayata قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون الله يشرك منذ صلى الله عليه وسلم قل كتي الحمد لله كتي دكتور يبو يتبتك وبنجد إذا أنت الحمد أنا نفي يبو وأنا أكي فرطة كده هرجي sannan yabon nan ana yi wa Allah ne bisa ga cancantarsa ko da ya yi maka ni'ima ko bai maka ba ko da ya jarrabe ka kyakkyawar jarrabawa ya baka kuɗi ya baka mulki ya baka haihuwa ko kuma ya jarrabe ka da kishiyar haka ya jarrabe ka da talauci ya jarrabe ka da wahala ya jarrabe ka da cuta da rashin lafiya a cikin kowane hali daga cikin guda biyun zaka ce alhamdulillah ma'ana yaban da ake yi masa shi dan cancanta sa ba dan abin da yayi wa bawa ba saboda yana da saukofi na kamala saboda yana da sunaye mafiya kyawu da haka ake yabansa da alhamdulillah wa salamun ala ibadihi allazina safa sannan ka ce kuma aminci ya tabbata ga bayin da Allah ya riga ya zabe su ya tato su daga cikin bayi ya fifita su akan sauran Allahu yastafi min almalaikati rusulan wa min an-nas inna Allah astafa adama wa nuhan wa ala ibrahima wa ala imrana ala ya maryamu inna allaha astafaki wa tahharaki wa astafaki ala nisa'il alamin dun wannan zababbu kenan ibadihi allazina astafa kenan zurriyar gidan imran zurriyar gidan annabi nuhu zurriyar gidan annabi ibrahim zurriyar duk waɗannan zabin Allah ne sannan kuma na na maryamu zabin Allah ne قل الحمد لله كتي يبوي تبتك الله وسلام على عباده الذي اصطفى كما أمنتي يتبتك باين سدي idan an ce aminci amintuwa daga dukkan wani dangin abinci a nan duniya da kuma lahira amintuwa daga fushin Allah amintuwa daga azabar Allah wa ne suke tantantar wannan amincin a duniya da lahira ibadihil ladina safa bayan sa waɗanda ya zaba annabawa da mursalai sannan kuma waɗanda suka kwatanta bin hanya irin ta har ya zuwa ranar tashin kiyama duk za su shiga cikin wannan kowa zai samu rabo na salama da amintuwa gwargwadon imaninsa da aikinsa na gari Allahu khairun amma yushrikun kin Allah madaukakin sarki shi ne yake kunshe da alkhairi bautarsa sai take kunshe da take kunshe da alkhairi amma yushrikun ko kuma abinda masu shirka suke bautatawa suke hada Allah da shi ne za a ce yake dauke da alkhairi wannan jumla malamai sun yi sabani a kanta ma'ana alhamdulillah wa salamun ala ibadihi allazina safa wannan sun suna ganin qul alhamdulillah wato wakafin ne abin nufi jumla ce mai cin gashin kanta sannan wa salamun ala ibadihi allazi nasafa jumla ce ita ma mai cin gashin kanta wawun din da ke tsakiya na wa salamun sai ta zanto wawul atafu ce atafu jumlatin ala jumla ya tsora wannan jumla akan wata idan mun dauki wannan zancen a haka abin nufi ubangiji ala ya umarci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da faɗin sa kun kace ka ce me ka ce alhamdulillah daga nan sai zancen ya kare sai kuma ubangiji ya bai wa manzon Allah labari cewa shi Allah din ya amintar da bayansa shine wa salamun ala ibadihi allazina safa an bin wannan wadan kuma da man suka ce a da alhamdulillah da salamun ala ibadihi allazina safa duk ya shiga cikin maqulul qawli da aka ce kul ana nufin kai manzon Allah sai alhamdulillah kuma kai manzan Allah ce aminci ya tabbata ga bayi idan mun dauki wannan jumla da haka sai zan so da yabo ga Allah da kuma yin sallama ga annabawa duk Allah ya yi umarni mu yi tunda ya umarci annabi da yi ɗaiɗaikun mutane mabiyan su sun shiga cikin kenan domin al'amurin nabi ya amru li ummati illa ma dalla dalilu ala takhsis umarnin da Allah ya wa manzo sallallahu alaihi wasallam ya shafi kowanne cikin ɗaiɗaikun mabiyansa maza ko mata sai fa abin da dalili ya nuna ke bantuwar wannan umarnin ga manzon Allah to sai a ce wannan yana cikin khususiyya ne amma duk abin da dalili ne zai nuna khususiyya bane mukan dauka ya shafi kowa da kowa to me bambanci tsakanin zantukan guda biyu me bambanci tsakanin mu ce Allah ya umarni da godiya ne amma ya bada labarin ya amintar da bayan sa manzanni ko mu ce a Allah ya umarni da godiya kuma ya umarni da aiwa annabawa salama da salati ina ba za mu fahimta dukkan guda biyun kowanne idan muka ɗauki ɗaya daga cikin zantukan nan yana da abin da yake gaskata shi cikin alkur'ani mai girma ko shakka babu ubangiji ta'ala ya ba da labarin amintar da bayansa a cikin ayoyi da dama yadda ne yake wa salamun ala ibadihi allazina safa a jumlace haka yake salamun ala nuhin fil alamin inna kadhalika ladil muhsinin salamun ala ibrahim kadhalika ladil muhsinin salamun ala Musa wa Harun salamun ala Ilyasin duka waɗannan ɗaiɗaiku kenan salamun qaulan min rabbir rahim a jumla take nan to amma idan mun ce a hadadin suke gaba daya umarni Allah ke umarni gare mu haƙƙi ne gare shi mu gode masa haƙƙi ne na annabawa akan mu mu musu sallama tare da salati to wannan shi ma ya hada su a wuri guda a cikin alqur'ani wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin walhamdulillahi ya haɗa su da juna sai dai idan muka ɗauki wannan a daidai wannan ayar wadda muke magana a kan ta abinda abokin zance zai ce da kai ka'ida ta larabci ta nuna ba a yin akasin jumla kabariya ala jumla talabiyya insha'iyya da ka'ida Aka suka sani a ka'idar larabci qul alhamdulillah wannan jumla ce ne talabiyya insha'iyya wa salamun ala ibadihi alladhina safa jumla ce kabariya. to ba a yin abasin khabar alal isha sai dai al khabar alal khabari wal isha wa alal isha to amma wannan kaida ta larabci ko shakka babu ta tattaro da wadansu ayoyi na alqur'ani ubangiji ta'ala ce qul rabbikum bil haqq sai kuma yace wa rabbuna arrahman al musta'an ala ma tasawun kaga ukukum jumla ce insha'iyya talabiyya wa rabbuna arrahman al musta'an wannan kuma jumla ce khabariya ya zabi da nan وقل رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين رب اغفر جملة طلبية إنشائية وارحم طلبية إنشائية وأنت خير الراحمين جملة خبرية فجاءنا أدب آية الجملة الخبرية على جملة طلبية إنشائية wannan bai shi karo da larabci ba ko da ka gani a cikin wani littafi na gramar larabci an faɗi wannan sai da wannan ka'idar ta tashi daga aiki kirki ta ci karo da ayoyin alqur'ani a cikin suratul anbiya'i da karshen suratul mu'minina kaga babu ganin wani girama kuma ai in ba alqur'ani ba su wata girama ta kada a cikin alqur'ani wahayi ne ke tanzilun min rabbil alamin tanzilun min hakimin hamid saboda ka babu wata ka'ida da siboyi zai sa ko ali bin hamza al-kisai ko khalil bin ahmad al-farahidi ko zajjaj ko na has ko wane ne da za su ci karo da wata ayata alkurani sannan ka'ida su gaba da zama ko tasiri qul alhamdulillah wa salamun ala ibadihi alladhina safa allahu khairun amma yushrikun sun ubangiji ta'ala shi ke kunshe da alkhairi a hannunsa ko kuma abin da ake hada shi da shi cikin gumaka su suke da alkhairi ko shakka babu Allah ne ke kunshe da alkhairi a hannunsa gumaka ba su da wani alkhairi da sai Allah أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء وأنزل لكم من السماء ماء وأنبتنا به حدائق ذات بهجة وأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون بيجي أمن خلق السماوات والأرض tun wanda ya halitta sammai da ƙasa tare da abin da ke cikinsu na ababen mamaki cikin dangogin halitta sama ta kunshi kullun rana da wata tare da taulari waɗansu daga cikinsu a sawabi tabbatattu aure guda ba sa mutu waɗansu daga cikinsu a sayyara masu kaiwa da komowa kaiwa da komowa din ko kudu da arewa agun da dama ko kuma masu sama da kasa haka za ka ga sama a kayyace da waɗannan al'amura kasa kuma ga abin da ke cikin ta na duwatsu da ruwaye da koguna da tekuna da kududdubai da kuma itace masu kwarran ganye waɗansu launin daban ba wannan ba dukan waɗannan shin yanzu wanda ya halitta sama da abin da ke cikinta da ƙasa tare da abin da ke cikinta na dangin ban mamaki wa zana lakum minas sama ima'an sannan ya saukar muku da ruwa daga sama fa ambatna bihi hada'ika sai muka fitar da hada'ika lambuna domin Hada'ika jam'i na hadika hadika shine dukkan gona da take a kewaye wato kamar lambu wanda aka sa aka kewaye su da wani abu ko aka kewaye su da waya ko katanga ko dukkan wani abin kewayewa aka mata kofar gida ita ce hadiza a larabci jam'in su hada'ik wato lambuna za ta bahajatin ma'abuta bankai bahajatu a larabci shine abin da yake hasanul manza mai kyan gani wanda in ka kalle kana sha'awar sake mai ta kallo zuwa gari shi shine bahaja ma kana lakum an tumbitu shajaraha ai ku din ba za ku iya tsirar da bishiyoyin da ke ciki ba da shukokin da ke ciki ba in ba dan Allah ya tsirar ba in ba dan Allah ya fito da su ku ba za ku iya fito da su ba a ilahun ma Allah shin akwai wani abin bautar tare da ubangiji shi ya kaɗai ta wajen yin wannan to sai ya za ku zo wajen bautar sai kuma ku hada shi da wani wani da bai taya shi yin hakan ba sallah ce balhum qaumun yadrun bal bari dai hum su kafirai mutane ne da wato qaumun yadrun mutane ne da suke ya adiluna suke sanya ma Allah kishiya lafazin al'adlu ma'ana ya'diluna ma Allah ghayra ma'ana yusawuna ma Allah ghayra wadanda suke hada Allah tare da wani sa ko ko ban qaumin ya'diluna an al-haq mutanen da suke bauɗe wa gaskiya domin akan ce adala an al-haq bi ma'ana mala an akan ce adala kaza bi kaza bi ma'ana sawahu bi al'adlu na dauka ma'anan daidaita al'amura wato ka sanya wani daidai da Allah abinda za a yi wa Allah shi ma a yi masa ana roƙon Allah shi kadai shi ma a iya roƙon ma'ana wannan shine al'adalu din kenan hada wani tare da Allah ko kuma al'adalu shine kaucewa abu al-mailu anil haqq wato kaucewa gaskiya shine ma'anar bahun qaumin yajlun sallatin أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين وجعل بين البحرين حاجبا أيام مع الله بل أكثرهم لا يعلمون وبنجد شيء أما جاء الأرض قرارا wane ne wanda ya sanya ƙasa ta zanto tabbatacciya la ta mudu bi aliha ta yadda ba ta raurawa da ma'abotan kanta wajana tilalaha anharan kuma ya sanya ƙoramu filalaha a cikin ƙasa ɗin sukan kai su komo ga wannan kogi ga wancan kududdufi ga wancan ƙorama. wa ja'ala laha rawasiya kuma ya sanya wa ƙasa duwatsu su ne rawasiya jam'i ne na rasiya wato idan dutse guda ɗaya kenan babban murgine nan dutse idan suna da yawa rawasi ai dubalan asbata biha al-arba duwatsun da su ubangiji ta Allah ya tokare ƙasa wa ja'ala bainal bahrayn hajiza kuma ya sanya wato ainihin hajizan wani tsari ko shamaki bainal baharain tsakanin tekuna guda biyu tsakanin ruwaye guda biyu ina jin mun yi bayanin wannan a baya darasin da suka wuce baya cewa ruwaye guda biyu ko mu ce tsakanin ruwan dadi da na ko kowanne ana haƙo shi daga kasa amma ubangiji ta Allah ya sha shamaki a hannun a tsakanin su ba sa takuduwa da juna ko kuma inda tekuna guda biyu suka haɗu in ba dai a tekun jordan ko kuma a mahadar wato ainihin tekun senegal inda nan ga ruwan zarci ya taho nan ga ruwan daɗi ya taho kuma suna haɗuwa ɗaya baya shiga cikin ɗaya bainahuma barzakhun la yabghiyan a tsakanin Allah ya sa wani tsari wanda ido baya ganin sa ta yadda ruwayen guda biyu ba sa kuduwa ko ka dauki wannan ka watsa sai ya koma cikin dan uwansa to wani ne yake da wannan kudar waye yake da wannan iko ya sanya irin wannan shamaki da ido baya gani ko ka sa microscope ba za ka iya hango shi ba ko ka sa na'urar da suke ganin abu komin kankanta ta ba za ka iya hango shamushin ba ba mu yin wannan sai Allah ta shi ne sai ke a ilahun ma'amma akwai wani abin bautar tare da Allah bal aktaruhum la ya'lamun bal dai da yawan su ba su da sani dan haka suke bauta wani tare da shi sai ce أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكفي يسفك السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون يجي أمن يجيب المضطر إذا دعوه wani ne ke an sawa mutumin da ke cikin kunci shine al-muttar ay al-makruf alladhi massahu ad wanda ke cikin damuwa saboda wani bakin ciki da ya shafe waye ke an sa masa idza da'ahu dan ya kira shi wa yaktifu su'a kuma ya yaye dukkan wani bakin ciki ko damuwa wa yaj'alukum khulafa al-ard kuma yake da ikon sanya ku mamaya a bankasa wane gajuwa ne wane gajuwa ne ummatan ba da umma kabilan ba da kabil dinan ba da din wato generation bayan generation al'umma bayan al'umma Allah ya sa ku khulafa al-ard wato mamaya a bankasa waye ke da iko wannan a ilahun ma Allah kan akwai wani abin bautar tare da Allah ta'ala qalilan ma tazakkarun kadan ne daga cikin wanda suke daukan wa'azi su gane cewa bai cancanta ba a sanya ma Allah kishiya wala Allah cikin yi masa bauta wala Allah cikin kuduri ko itikadin zuci game da ayyukansa ko kuma cikin sunayensa da sifofinsa al-mustar alladhi asabahu ad-dur wanda cuta ta tafi ko kuma al-mustar allazi asabatu darura wanda wata larura rayuwa ta safe shi idan ka an ce cuta to a duka kenan zazzabi ko ciwon kai ko wani abu idan ka an ce abdarura ko da na sa sakalau amma yana cikin wani matsatsi ko kunci karancin dukiya kamfar hannu da sauran ba mai an sa mai wannan sai Allah madaukakin shi yasa wani bawan Allah ya zo wajen Sahal ibn Abdullah al shi kuma Sahal a lokacin suna daga cikin manyan malamai yana daga cikin waɗanda suka shahara da takawa da tsoron Allah ita ka kamun Allah ina cikin tsanani sai kira yin kana cikin farni ba ta da bukatar addu'a ta don ka fi ni cancantar an sa maka ni yanzu ba na cikin tsanani kai kina cikin tsanani Allah kuma sai amman yujibu al-mutarra idza da'ahu kar ka bata lokaci yanzu roi kai shi zai an sa maka kai kaga malaman Allah ke nan yanzu yanzu mun fara jini sai ya baka wata addu'a da ya san ba za ka iya ba karshe sai kuma ku kungilar da za a yi maka ita abiya wahalar da kai zai sun sarkafa ma karatun da kai ba za ka iya karantawa ba ko ko ba ka da lokacin abin a ce dubu ɗaya da ɗari ɗaya da goma sha ɗaya ko a faɗi wani lokaci lokacin da dare ya raba tsakiya tur ba gaba ba baya karfe nawa kenan ko kuma zai zani ba to sai amma sai ce da shi ba kana cikin tsanani ba ka roƙe shi da amsa maka ma'ana dai addu'a akwai dalilan ansa ka dalilan ansa ta a cikin akwai ahwal hali da mutum zai samu kansa kamar yanzu anan mutum yana cikin tsanani hali ne na asa addu'a idan akwai azumi a bakin mutum na ramuwa ko na wajibi ko na faralla ko na bakance ko na nafila ko wannan hali ne daga cikin halayen da ke sa an samu kan addu'a haka idan mutum yana cikin tafiya Kano zuwa Kaduna Kano zuwa magana Kano zuwa Abuja Kano zuwa America Kano zuwa ko ina a cikin halin tafiya hali ne na an sa addu'a ina ba ta fahimta to waɗannan kaɗan kenan daga cikin halaye sannan kuma akwai lokuta na ansa addu'a kamar lokacin asubahi lokacin da ɗaya bisa uku na dare ya zo wato kashi na ukun ƙarshe a cikin kasusuwan dare guda uku kamar da karfe hudu ko hudu da rabi zuwa har gari ya waye wannan lokaci ne na ansa addu'a haka lokacin da ruwan sama ke sauka lokaci ne na ansa addu'a haka bayan an yi kiran sallah ta farilla a masallaci kafin a tayar da ikama shi ma lokaci ne na ansa addu'a haka ranar juma'a lokacin da liman ya hau kan minbari zuwa lokacin da zai ce assalamu alaikum ribanci ko da wani rabin minti ne kai addu'a lokacin da ansa addu'a haka a ranar juma'a din bayan sallar asar zuwa faduwar rana shi ma lokacin da ansa addu'a haka cikin watan ramadana gaba sa lokacin da na ansa addu'a goman karshe a cikin ramadana lokacin da na ansa addu'a goman farko na zulhijja lokacin da na ansa addu'a ka duka waɗannan halaye ne ko ka ce goma sha biyar ɗan farko na cikin zulhijja gaba su lokacin da na ansa addu'a sannan kuma akwai wurare da ake sa ran ansa addu'a filin arfa wuri ne na ansa addu'a dakin ka'aba wuri ne da ake sa ran ansa addu'a lokacin da kake kan safa ko kan marwa kan safa da marwa wurare ne na ansa addu'a lokacin da ka kwana a muzdalifa wuri ne na ansa addu'a kwanakin ne da ake yi wa zikrullahi fi ayyamin ma'dudat kuma ta ta'ajjala fi yawmin fala yasma alai wurare ne wato ainihin na ansa addu'a cikin masallaci wuri ne na ansa addu'a sama da kafin domin ahabul buka ila Allah almasaj cikin wurare inda Allah ya kauna masallaci to idan mutum ya rubuta wurare na ansa addu'a lokuta na ansa addu'a halaye na ansa addu'a sai kuma ya kokarin zaben lafazza da ake ansa mutum addu'a da wuri irin waɗanda suka fito daga bakin da baya karya bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka ci nasara ka karanta wata addu'a da manzo Allah ya koyar cewa tana cikin karbabbiyar addu'a kamar la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin wanda manzo Allah ce da'awatu zunnun ma da'a biha muslimun illa sajaba Allahu du'a'ahu addu'ar da annabi Yunus kenan yi babu wani musulmi da zai roki Allah da ita face sai Allah madaukakin sarki ya amsa masa bukatarsa to ka zabo wani lafazi daga cikin lafazza da manzo Allah ya koyar a wani lokaci daga cikin lokuta na ansa addu'a a wani hali daga cikin halayen ansa addu'a a wani wuri daga cikin wuraren ansa addu'a bayan kayi wannan babban abin da ake sai sun zuciyarka ta ta'allaka da Allah ka sa rai ubangiji baya son ka roke shi kana kon gaba kon baya ko ya ansa ko ba zai ansa ba ka dauka sai ansa udu Allah wa antum muqinuna bil ijaba ku roke shi kuna masu sa rai zai ansa muku saboda fadar rahamarsa ya fi karfin fushin sa yalwar rahamarsa ya rinjaye fushin sa subhanahu wa ta'ala yace wata harram wata harramati kullu shay saboda shi mawadaci ne dan ya baka gari bai komai ba a wajensa dan ya hana ka ko ba wai karawa a cikin nashin bana da subhanahu wa ta'ala ya ayyuhan nasu antum fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid idan mutum ya sa'a da waɗannan shike na ya riga ya tsira mace ne namiji ne ko mawa ne dan kasuwa ne dan boko ne dan siyasa ne malami ne almajiri ne kowa ne inda ya dace da waɗannan to ko shakka babu yayi ababan da za a sa ran addu'a ta zama karbar biya ina fata an fahimta daga nan duk sauran wanda zai maka addu'a ta ya ka zai yi kai ka yi saba'in cikin ɗari shi ya tsaya ka wajen cika talatin din ko ka yi tasa'in ya cika maka goma amma kar ka taɓa ɗauka wani malami duk malantarsa wai zai ma tasa'in kai kai goma ko ya tasa'in da biyar kai ya ƙara biyar ba zai yi ba ina ba ta amfani da. in da aikin tafi lokaci an aikin tafi abin nan to insha Allah an samu abin da addu'a za ta karɓa Allah ke amman yujibul mustarra idza da'ahu wa yakshifu su'a wa yaj'alukum khulafa al-ard

تعالى الله عما يشركون وبنجد ده أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ثم وانين يكون وانديك ده كشير يدكم يرسلكم إلى مقاصدكم وانديك ده كشير يدكم زواب عندكم كنفاء في ظلمات البر yayin da kuke cikin duhu a sarari ba a teku ba في سكن da kuma yayin da kuke cikin duhu na sarari kamar yanzu da daddare cikin duhu na sarari ba na kanta kuma ba kenan akan fako za ka tafi daga nan zuwa wani gari za ka bar Kano zuwa wani gari ba wanda ya sayar da kai ka gane hanya da dai sai ubangiji subhanahu wataala wannan ana magana ne tun lokacin da mutanen da Qur'ani ya sauka kan lokacin ba mashin ba mota babu biki sai alfadari sai doki sai rafi ko lokacin babu wata kwanta mutum zai yi tajin Allah ne cikin sahara daga wani gari zuwa wani gari sai kilomita ɗari biyu ko ɗari uku kaga in ba dai shi ya so ubangiji ya mutum zai ya gane hanya to amma komin duhu daren da ya fi kowanne dun kuma a cikinsa za ka samu taurari da ta fi kowace haske ta fito sannan Allah ya kaddara ba wani dare da wata baya kullo kai tun daga farkon wata har karshen wata sai wata ya fito sai dai kawai lokacin fitowar nasu ne ya bamban kuma hasken su yakan sha bamban daga wannan dare zuwa wannan dare fitowar wata din yana kore duhun dare din kaiwa da komowar taurari na kore duhun dare din sannan fitowar taurari a sararin samaniya da kaiwa da komowar yana baiwa wanda yake da ilimin sanin jujjuyawar su da kewa da kuma rasu gane ina ne da din su zai bi ina ne gabas ina ne yamma ina ne kudu ina ne arewa ko mun duhun dare to amma ya hade kun zuwa ma san farrike ta hanyar taurari da Allah ya sanya a sararin samaniya wa alamatin wa bin najmi hum yahtadun da taurari mutane ke gane ina ya kamata su bi ina gabas ina yamma ina kudu ina arewa ko mun duhun dare sannan kuma idan a cikin teku din ne da taurari su ma suke ganewa in ba haka ba da zaran ka yi tafiya ta kilomita ɗaya ko biyu ka dina ganin gaske ai ba za ka iya tantance ina gabas ko yamma take ba musamman kuma cikin duhun dare musamman kana cikin teku to kaga ai da wannan tauraron ake yi izina har aka samu damar a kirkiro rada wanda za ta yi wa jirgin ruwa din ittijahi cewa ga inda alƙiblarsa za ta fuskanta duk wannan shiryarwar ubangiji ne da kimtsarwar sa ya wa dan adam kwakwalwa wanda zai tsara ababen da za su taimaka masa wajen gudanar da rayuwarsa ta yau da gobe shine ma'anar amman yahdikum fi zulumatil bardi wal wanda ke fiye da ko ta hanyar taurari lailan da daddare wa bi alamatil ardi naharan in kuma da rana ne ga bishiyoyi ga duwatsu wanda da su kuke izina ku gane hanya da gari zuwa gari wa man riyaha wane ne ke turo da iska bushran rahmati iskan na dauke da kafin rahmata ta zo wato iskan da da ke dauke da ruwan sama za ka ji iskan na ɗauke da ƙanshin ruwa tun kafin ruwan yi dan taimako bishara cewa ga ruwa nan sai ubangiji ta ce a ilahun ma Allah shin akwai wani abin bautar da ya cancanta a bautar musu tare da Allah kuwa ta'ala Allahu amma yushrikun ubangiji ta'ala ya ɗaukaka ga barin abin da suke hada su da أَمَّنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَنْ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين وبين سي أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ثم أنني كم وندي كي فارر ده لسا يكاجيتا باتار ده يجا مثالي أو جنون با ثم يعيده sannan ya farfado da ita bayan motuwar ta gobe kiyama waye ke da wannan iko in ba shi ba wa man yarzuqukum minas sama'i waye ke arzuta ku daga sama ta hanyar saukar da ruwa wal arzi kuma ya arzuta ku daga ƙasa ta hanyar fitar da tsirrai da kuma yadda ya taskance muku ma'adanai daban-daban a cikin ƙasa wanda kuke haƙƙon su ku amfana da su waye mai wannan wato in ba Allah subhanahu wa ta'ala ba ai ilahu ma Allah in akwai wani abin bautar tare da Allah kun kace da su hatu burhanakum in kuntum sadiqin wato ainihin ku kawo hujjojinku bisa ga bautar wani Allah in kuntum sadiqina in har da gaske kuke yi cewa annama Allah ilahan fa'ala shay'an mimma zukira tare da Allah akwai Allah daban kuma wanda ya kai Allah wajen yin wannan ko shi ma ya halitta waɗannan ababe da Allah madaukakin sarki ya halitta wannan kalma a ilahun ma Allah ta mai su hasso biyar a cikin wannan aya a cikin waɗannan jeri na ayoyi a karan farko an cike da cewa balhum qaumin yajidun a karo na biyu aka cike da cewa bal aktsaruhum la Adamu a karo na uku qalilan ma tazakkaru a karo na hudu ta'ala Allahu amma yushriku a karo na biyar qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin ko wata jumla an tsora ta inda ya dace da ita don malamin suka ce da al'udulu da adamu na ilimi wanda shine bal aktsaruhum la ya'lamun sai nuna wa rashin ilimi da kuma adamu tazakkur wanda shine rashin daukan wa'azi wanda shine kalilan mata suka nuna ke nunawa da kuma ashirku billah wanda shine ta'ala Allah amma shirku ne ke nunawa da kuma adamu wujudil hujjati inda al-insan wanda shine qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin ke nunawa matakai ne na halaka guda biyar daga cikin su na farko shine al-udul dan haka qur'ani ya fara mutum ya kauce wa gaskiya to me ne yake saboda mutum ya kauce wa gaskiya idan har mutum ya kauce wa gaskiya kaga baya taurare balla sana ya ilmantu da haka sai maganar ilimi ta biyo baya bai ilmantu balla sana ya dauki wa'azi da haka kalilan ma tazakkarun ta biyo baya rashin ilmantuwarsa da ya haifar da rashin daukan wa'azi rashin daukan wa'azi sai ya gadan masa da shirka da haka sai ta'ala Allah amma shirku ta biyo baya to tun da yayi shirka duk mai shirka a duniya yana da hujja kuwa da haka aka ce hatu burhanakum ku kawo hujjojin ku ba su da hujja ku kawo hujjojin ku inda kake kuke shi yasa ka ga kowace jumla har dole ta inda ya dace sannan kuma duk an fara ayoyin da amman amman amman amman khalaqa samawati wal arda wa anzala lakum minas samai ma'an amman ja'ala al arda qarara wa ja'ala khilalaha anhara amman amman amman da aka fara da su wanda ka'ida idan an kawo amman yaf'alu kaza shin wanda yake aikata kaza to da ta ce kaman ya fa'alu kaza daidai yake da mai aikata kaza to amma duk ba a kawo wannan ba ma'ana yadda zan sai yake amman khalaqa samawati wal arda wa anzala lakum minas sama'i ma'an kaman la yastati'u khalqa dhalik أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين عاجزا kaman la yastati'u fi ila zalik amman yujibu al-mutarra kaman la yaf'alu zalik amman yabda'u al-khalqa thumma yu'iduhu kaman la yastati'u fi ila zalik ma'ana akan kawo kaman kaman amma duk sai aka shafe su a nan saboda ka'idar larabci din idan an kawo alamar tambayar za ka iya fahimtar kishiyar abin da aka ambata qur'ani ya ambaci abu sai yayi shiru dangane da kishiyarsa da an ce sama ka san kishiyar sa ita ce da an ce fari ka san kishiyar sa kai tsaye baki da an ce zaki ka san kishiyar sa baya zama sai ne shi yasa da aka ambaci sauran sai aka kyale ka da kwakwalwarka ka gano ɗaya. ko kuma in ka rasa shi anan ka je ka aro shi a inda aka ambace shi ya Allah afa mun ya kaluku kamar la ya kaluku sai ka aro shi a kan gurin amma da al-ardha qararan kamar la ya kaluku an ja'ala al-ardha qararan amman yujibul mutarra kaman la yastati an yujibul mutarra ba na ba sai an da tashi mutum daga cikin cikin suratul nahl sai ka aro shi a can duk sai ka kaddara shi a nan gurin ina fata mun bayyana an kyale ka akan wannan da kwakwalwarka da tunaninka dan ka bauta wa Allah ta hanyar kokarin tunanin gano ma'anar Qur'ani akwai ma'anonin da suke a fili kowa na iya ganewa kamar yadda Abdullahi da Abba ya faɗa yake alqur'ani kake hudu akwai abin da ke a fili da malami da jahili kowa zai iya gane akwai abin da yake wanda ya ilmantu da harkar larabci ne kawai zai gane ba zai iya gane akwai abin da ke komai ilmantu ka larabci sai kana cikin tabbatattuwa ilimi ko ne bin diddigin da tafan malamai a rasu ko na ilimi akwai abin da yake la ya alamu illallah ita haka yake kace to kaga da abin da malami da jahili zai gane shi da yawanci ake cewa innahu laqawlun faslun wa ma huwa qur'anan arabiyyan ghayra dhi iwajin la'allahum yattaqun da asalin yake a zahiri yake a fili yake abin da yake sai an san harshen larabci shine qur'anan arabiyyan la'allakum taqilun نزل به الروح الامين على قلبك لتكون من المنزلين بلسان عربي مبين ولو جعلناه قرانا اعجميا لقالوا لولا فصلت اياته اعجمي وعربي قل هو للذين امنوا هدى وشفاء abin da kuma yake bukatar sai an nutsa sai an yi ilimi to shine zaka gana cewa fa ta biru ya ulul alquran walau kana min inda ghayri allahi lawajidu fihi ikhtilafan kathira afala yatadabbaruna alqur'ana am ala qulumin aqfaluha kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab idan dole sai mutum yayi itibari fa ta biru dole sai mutum yayi tadabburi wato ya ya ya wasa kwakwalwa har kafin ya gano ma'anarsa dan ya samu ladan wannan da kuma akwai abinda ubangiji subhanahu wataala ne yake banta da sanin ma'anarsa ta filla filla ko da yake ma'anarsa a jumlace a dunkule kila ta iya fitowa amma tafasil din sai Allah ne ya sani yanzu gaba ɗaya abin da ya shafi kiyama da wuta da aljanna mun san shi ne a jumlace mun san a cikin wuta akwai azaba a cikin aljanna akwai ni'ima amma a jona muka sani tafasil illa illa da bayanin sa alqur'ani ya ba da bayani amma Allah ne kadai yake banta da sanin sa kaji an ce akwai kayan zaki a cikin aljanna akwai lahmi tsarin da mai tahul amma tsuntsun da aka ce shine irin talakalo ko agwagwar gidanka ko kaza ko zabuwa sunan ne ya zama daya nan tsuntsu can tsuntsu amma akwai bambanci tsakanin wani tsuntsun da wani tsuntsun ina fata an fahimta kaji an ce samarat kayan marmari nan ma a duniya akwai kayan marmari amma sunan ne ya zama ɗaya kaji an ce fihi ma fakihatun wa nakhlun wa rumman kayan marmari da itacen dabino da kuma rumman sunan ne ya zama ɗaya amma haqa'iq din su sun ta bamban ba wanda ya san kayfiyyar na lahira sai Allah madaukakin sarki Abdullahi da ban ce duk abin da ka ga ambata na sunayen dangin nema a cikin aljanna an kawo shi a nan duniya ko da ka ji sunan ya iri ɗaya da na duniya din to an faɗa ne don a baka adireshi da kwatanci amma hakikanin su sai mutum ya ta muna fata an fahimta a nan wurin aiki zarar an kawo lemo da abarba da gwanda da dabino da inabi ka san ɗanɗanon sa ya sha bambam da ka fara shi. amma san za a kawo maka su iri ɗaya ba amma kuma kowanne ɗanɗanon sa daban wa usubihi mutashabiha wa lahum fiha azwajun mutahhara fahim fiya khalidun ga su iri sai a ganin ido amma a tsaro kuma ya sha bamban to kaga wannan wato abin da alqur'ani kenan ya kunsa abin da yake zahirin ma'ana da abin da yake sai wanda ya san larabci da abin da sai malamai da abin da Allah yake banta da ilimin sa dan ka sai malamai suka jera waɗannan ababe ma'ana in ka ga alamar ka za to alamar ce ta gano ba su sani sai in bayan ya sanar da su ne suke sani annaba ba sa iya sanin gaibu su da kansu da ilimin da Allah ya ba su sai in bayan Allah ya saukar da waya a kansu ya ba su labarin gaibu sannan sistan ta hanyar haka suke samun tasiri akan mabiyansu sai mabiyansu su gane akwai bambanci tsakaninsu da annabawa duk da annabi mutum ne annabi da Allah yake tura cikin mutane amma ta fuskar halitta ke amma ta fuskar kasa'is yana da kasa'is na nubuwa kebantattun al'amura na annabta yana da khasa'is na risala kebantattun al'amura na ne na manzanci wanda sauran gama garin mutane ba sa yin tarayya da shi ko da sun yi tarayya da shi wajen kasantuwar su halitta shi halitta su halitta kuma to mutane shi mutum amma yana da khasa'is da Allah yake bante shi da su wanda Allah madaukakin sarki ya ba shi shi kadai wanda su ba sa yin tarayya da shi ina ba da an fahimta da yawa daga cikin mutane idan an ce annaba ba su san gaibu ba ko kuma da bizzat aka ce manzo sallallahu alaihi wasallam bai san gaibu ba sai su dauka an mulakanta annabi wanda wanda shine hakikanin abin da ayar qur'ani sun ba wala kanki bane ba kunna ya lau man fis samawati wal ardi al ghaiba illa allah wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون waɗannan ayoyi da waɗansu wanda ba su ba duk suna nuna haka hadisai cikin bukhari ko muslim duk suna nuna haka kaɗan daga cikinsu su abin da ya tabbata cikin bukhari tafiyar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya da zango a wani wuri aka sauke haudin wato wani daki da ake tsorawa a bayan rakuri Aisha radiyallahu anha ta fita daga ciki ta je biyan bukatar ta sai abun wuyan ta ya fada ta ta zo za a shirya ta sai kuma abun wuyan ta ya fada sai ta sula da cikin jama'a ta yi zanta tsako ba wanda ya san ta tafi annabi bai san ta tafi sauran jama'a ba san ta tafi ba manzo Allah sai umarni da yin tafiya aka dauki haudin wannan katakwayen da ke bayan raƙumi ake tsora a bayan raƙumi wanda mata ke zama a ciki tsammanin wanda suka ɗauka ummu na aisha nan suka ɗauka suka ɗaura a bayan raƙumi aka tafi ba wanda ya farga cewa babu ummu na aisha tun daga sauran sahabbai har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan an tafi ita kuma sai ta dawo ta zo ta samu ayarin tafiya sun yi gaba tare sai za ta je ta kwanta barci amma nan ta dai in suka je zango na gaba aka sauke a gaba wanda ya fito a ne a gaba ba kowa ba za a sha wahala ba sai a ce a koma zango na baya da aka bari amma da ta samu wani ta bata ita tana neman su suna neman ta to a wannan lokacin ne ta kwanta barci sai kuma Safwan bin Mu'attil an baro shi a baya ko da kuma sai ya bata ko ya tsaya wata bukata su kamar da rawayoyi suka nuna to da ya taho ya biyo daidai inda ke tsammanin sanan annabi ya yi Aisha tana barci yana ganin su sai ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un daga wannan kalmar bai kada cewa komai ba ita kuma wannan kalmar sai ta farkar da ita da ya faɗi wannan kalma sai jure baya sai kwantar da rakumansa sai ya tafi ɗancan nesa ya daina wayowa abin da yake nufi haura komai na mutum bai ce mata komai ba ita bata ce mata komai ba ya tsaya daidai adadin mintunan da yanzu komai take yi bai takin sa ta hau sannan ya da baya da baya zai kama rakumin kuma ya da ya tafi bai sai bai ya aka barki annabi ba ta ce ba kai na ka tsaya ba wanda ya cewa kowa komai har suka zo inda annabi da sa munafikai na kanan su suka ce ayya dama abin da yake nufi kenan da yake sa ya bata ma'ana sun yi haɗin baki da aka yi ta sharri aka yi ta yaɗa cewa ta yi fasikanci ya yi kaza ta yi kaza manzo Allah ya damu har irin shawara sahabban sa ya zan yi ga abin da aka ce game da iyali na ni ba mun san komai ba sai alkhairi wannan sahabi ya ce to ka fice ta mana ka huta wannan sahabi ya ce a'a kai dai rike ahalinka ba mu san komai da ahlinka sai alkhairi in annabi ya san gaba zai tsaya wahala cikin wannan hali da ya san gaba da sai ce kai ƙarya kake Abdullahi bin Ubay bin Salul ƙarya kake mata ta bace komai ba amma annabi bai kare ta ba sai ya damu ya shiga cikin kunci har karshe ma ummu na Aisha saboda damuwa ita ma rashin lafiya ta kama ta ya mayar da ita gidansu tun yana zuwa idan ya je duba ta shiga daki sai ya zanto in ya je duba ta ma yanzu ba ya shiga daki sai dai tsaya daga waje sai ya yar ku ta kwana Abubakar ya damu mahaifar ta damu Abubakar zai same ta yace idan ke annabi kai zai same ta yace in kin aikata wannan abu ba to roki Allah gafara zai yafe miki in ko biki aikata ba ko kike nan kaza da kaza da kaza ta damu yadda da kowa ya damu aka yi kwana da kwanaki a cikin haka ana yada ta. har sai da Allah ya saukar da aya goma a dare daga innal ladina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabuhu sharran lakum bal huwa khayrun lakum li kulli imri'in minhum maktasaba min al ithm wal ladhi tawalla kibrahu minhum lahu azabun azim har yadwa innal ladina yuhibbuna an tasi'a al fahishatu bil ladina amanu lahum azabun alimun fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu antum la ta'lamun wa laula fadlullahi alaykum wa rahmatuhu wa anna allaha ra'ufur rahim sannan manzo Allah hankalin ya kwanta waɗannan ayoyi suka kayyata wancan labarin da cewa Abu na Aisha ta yi kaza ta yi kaza suka nuna la'anta ga wanda da suka shiga cikin wanda ya allazi ta wallahi kibarhu da wa'idi na azaba akai sannan manzo Allah bakin cikin sai kau sauran mutane bakin cikin sai kau ita ma Ummu na Aisha haka lokacin da wahayin ya sauka Aisha tana a gabanta ya zo duba take nan ya dan jiya zai tafi ta ga hada gumi ta san wahayi na zuwa kenan bayan an gama sai zo karanta masa wannan ayoyin sai ma yake ciki sai ki zai rungume ciki fara ciki ce na ruwa na da zan rungume ciki Allah zan gode wa da ya saukar da wayo yanzu tana cikin sayar bukari yanzu duk a cikin wannan me ke wa gaibu babu wanda ya sani sai Allah ina manzon Allah zai shiga cikin wahala da kunci in ya san ba ta yi ba ina ma zai shiga cikin wahalar kunci har ya tafi ya bar ta ya tafi ya bar matarsa a dajin Allah inda babu kowa cikin dizar da sahara sai yan fashi da yan daba ya bar matarsa a wajen inda ya san tana can kuma ai da an san inda abun yake ai sai a taje wuri kaza a dauko shi duk wannan ababai ne ke dole tarihi masu tarihi da haka ya yan uwa fallalar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tabbatacciya cikin dalilan na shari'a ubangiji subhanahu wataala ya fifita shi sama da kowa ya karrama shi sama da kowa ya mutunta shi sama da kowa amma akwai fasa'is na Allah ke bantan al'amuran da Allah ne kawai yake su sannan kuma Allah ya arzuta annaba da waɗansu fasa'is nasu ya karrama su ya sharrafa su da wannan annaba ba sa daidai da rogarin mutane amma kuma ba sa yin tarayya da Allah cikin ababen da Allah madaukakin sarki ke kwanta da ina fata mun fahimta qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi ghaiba illa Allah wa ma yash'uruna ayyana yub'athun sai Allah ce bal daraka ilmuhum fil akhirah iddaraka ilmuhum fil akhirah a wata qira'a adraka ilmuhum fil idan mun dauki qira'ar iddaraka ilmuhum fil akhirah bi ma'ana kataba ilmuhum fil akhirah takamala ilmuhum fil akhirah ilmun su suka farai ya tuka fil a ranar lahira ma'ana abinda suke karitawa a yau a duniya gobe za su tabbatar da gaskiyarsa da kansu da haka Allah ke cewa asmi bihim wa absir yawma yatuna na lakin zalimun la yawzalun absar bihim wa asmi yawma yatun da ma'ana yi mamakin jin su ko ganin su ranar da za su zo mana a ranar tashin kiyama kenan kaga a nan ilimin su ya cika gaba da lahira dan nan za su gane abinda manzoni suke faɗa musu gaskiya ne amma gane wanda ba za su yi musu amfani ba bal hum fi shakkin minha bari sun kasance da cikin shakka game da lahira din bal hum minha amun kai sun ma karyata sun makance mata ba sai da cewa za a tafi kiyama ba amma idan mun dauki qira'ar adaraka ilmuhum fil akhirah ma'ana kamula ilmu ilmun su ya cika ko kuma ce tasawa ilmuhum fil asra sanin su duk yayi daidai wa daidai gaba da lahira ma'ana daidai da abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da malaika jibril ya tambaye shi cewa asbirni an ta mal mas'ulu anha ya ni ban fi ka sanin ka ba ilimin mutane daidai yake da wanda ya san yau ne ranar za ta zo annabawa ko mursalai ko waliyai ko salihai da shehuna da kuma gama garin mutane ba wanda ya sayo shi da kiyama da su shine adraka ilmuhum fil akhirah bi ma'ana eh, eh, tasawa ilmuhum fil akhirah game da ranar tashin kiyama duk ilmin mutane ɗaya ne Wadansu malamin na ɗaukan cewa bal din nan ta farko ma'ana daidai take da hal hal idaraka ilmuhum fil akhirah ma'ana shin suna da masaniya game da ranar tashin kiyama ai ba su da masaniya game da ranar tashin kiyama ma'ana dai duk ayoyin ko ko ma'anonin suna komawa ɗaya ne in mun dauke su kira a kowace bal hum fi shakkin minha bal hum minha abun sai mu dakata anan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada Allah ya wani tambaya dangane da faɗin Allah ta'ala wannan zina ja'adu fina lan hadiyannahum subulana wa inna Allah ma'al wannan aya in ban manta ba ita aya ta karshe cikin suratul ankabut abinda Allah yake cewa walladina jahadu fina waɗanda suka yi jihadi fina cikin tafarkin mu wanda suka yi jihadi a cikin tafarkin mu lanahdiyannahum subulana lalle za mu shiryar da su zuwa ga dacewa da tafarkai na shiryar mu subul jam'i na sabil anan subul na nufin dokoki na Allah wanda ya umarni a bi dangin ayyuka na alkhairi daban-daban gina masallaci sabin ne min subulullahi ta'ala gina makarantar islamiyya sabin ne min subulullahi ta'ala azumi karatun alqur'ani zikiri hailala sabin ne min subulullahi ta'ala tallafawa dalibi mai neman ilimi dan ya amfani kansa amfani al'ummarsa ilimin addini ko ilimin rayuwa sabin ne min subulullahi ta'ala sayan littattafai ta bude wata labarari ta addinin musulunci dukkan su sabin ne min subulullahi ta'ala to dukkan wanda yake yin jihadi wajen yada kalmar Allah Ya kawo kuma Allah na kimsa masa nau'anta ayyuka na alkhairi baya tsayawa akan aiki daya shine lanahdiyannahum subulana wa inna Allaha lama'al musulmi lalle ubangiji ta'ala yana tare da masu ihsani an fahimta ku to subul din da ke nan kamar da na faɗa nau'ikan ayyuka na alkhairi wato ya sha bamban da subul da Allah ya hana abi a cikin suratul an'am da yake wala tattabi'u subula bikum an sabili dai idan kun rubu lura as-subul an kawo shi bi sifa mutlaqa anan kuma an kawo as-subul bi sifa muqayyada subulana kamar yadda a cikin suratul ma'ida ma aka kawo shi muqayyad man ittaba'a ridwanahu kaga da da subulana dukkanin su tafarkai na ubangiji amma wala tattabi'u subula tafarkai na shaytan yasa ba dingina su ga Allah madaukakin sarki ku gane bambancin tsakanin abu idan yazo mutayyid da kuma idan yazo mutlaq wa inna Allah lamal muslimin Mm. ya yi fari ta kai fari a cikin akwai wanda nake nake ganin mu sai kai ba don ya ga sun sa alkabba su rike sanda da karbi da nan kuma da samu hakkin da ba ba da ta kai ba ta wannan tambayar ba ba yanzu aka sami ita ba abin da yake tambaya saboda waɗanda suke waje ba su ci tambayarsa ba me yasa ba na sa alkyabba da rawani da kandiri da kuma waɗansu muridai a baya haka a Abdullahi dan Mas'ud sahabi da cikin sahabban manzo Allah yana cikin saurara da Allah yana cikin asabi na awwalu wato waɗanda suka shiga musulunci a karan fari kuma yana cikin mutum hudu da manzo Allah ya ku koyi alqur'ani daga wajen su kamar yadda hadisi yake cikin bukhari kullul qur'ana min arba'a koyi alqur'ani daga wajen mutum an gane ko salim maula abi huzaifa abdullah bin mas'ud da kuma ubay bin ka'ab da mu'az bin jabal haka hadisi yana da cikin sahih bukhari ko manzo Allah ce idan abdullah da mas'ud ba ku labari ke tsaye ku gaskata shi kaga yana da babban matsayi wata rana ya hau kan bishiya zai karewa dabbobi abinci to mutum ne mai karamar tsaba haka baya da kiba sannan baya da awo ya sahabbai suka ga ana iska bishar tana kada tana kada shi kamar ba kowa a kai sai suke masa dariya sai manzo Allah yake cewa atatahakuna min dikkati saqihi sirantar kaurukansa guda biyu kuke wa dariya suke ce lahuma asqalu fil mizan min jabal uhud kaurunan nasa guda biyu kawai banda gangan jikin idan an tsora kan su kele ran tashin kiyama sun fi dutsen uhud nauyi to kaga matsayin irin nashi anan duk da wannan matsayin Abdullahi bin Mas'ud wata rana ya fito daga masallaci sai waɗansu suka biyo shi irin yana duk inda ya sai abi biyo shi ke ta ku daina bina ku daina bina ba na san ko ya bi yake ta fa innaha zillatul litabi wa fitnatul lil mutaqin ita kaskanci ne da shi ne bin ko fitina ce da shi wanda ake bi da domin da wanda ake bin shi yo yo yo din nan to sai mutane su kashe matsayin da bai kai ba kuma sai mutane su dauka su dauke shi ya kusa yi wa kansa garanti ya bai kansa tabbas ko ba wanda yake da garanti ko tabbas sai wanda wahayi ya tabbatar masa sannan kuma su waɗanda suke bi shi din kullun suna cikin ke haka wannan ba da amfani dalilai na tsaro ko dalilai na wuri ya cika yan hizba ko yan agaji ko waɗansu almajirai ko da ba sa ilfan ba dan a ce a buɗe hanya mai karatu ya wuce wannan daban amma duk inda mutum ya tafi sai ya tafi da muridai ta da mota ko mota daban ta muridai daban ana tafiya yu-yu-yu da katar rawani da wannan wannan baya cikin sunan manzo Allah amma inda ku duk suka tazo ne kun karku manta akwai malaman da suke haka dan kamar barazana idan suka gan sai ka dauka to lalle ba dama ne ma'ana gurgurdan girman nan da alkebbat da tandirin kana ganin gurgurdan kila matsayin da yake da shi ya razana kai firgita ka da aka ta faɗa mutane cewa malamai kashi uku akwai malamai da za su razana ka su ba addini za su koya maka ba kawai tsoro za su baka tsoro suna da lakani suna da asiri dole ka ji tsoron su kar ka je ka saba musu idan kai ma'aikacin gwamnati ne a kore ka daga aiki ko in kai dan kasuwa ne jarin kai kare kaga waɗannan razana mutane suke tsorata mutane suke firgitar da mutane suke to waɗannan ba su da amfani ga musulunci ko musulmai zai ina amfanin ka sa'in razanu tun daga ahalari na riga na san kai ka tashi daga aiki da an ce bai halatta ba ta kawai musulmi ko ta kawai nan wata kawufu hukai ce zai da haƙƙin karadar da musulmi ba tare da haƙƙin shari'a ba har kawai dan barazana bai halatta ba tun daga ahalari mai ahalari ya sauke ka sai ka kafin aje ko ina kenan to kashi na biyu daga cikin malamai wato malaman da za su burge almajiri su ba wai su damu cewa wai ka fahimci addini su dai su burge ka sun lokacin da aka zo wajen karatu za su ta kawo abubuwa na ban mamaki waɗansu su sa ka kuka waɗansu su sa ka dariya waɗansu su sa ka tausayi amma in aka tashi da karatu aka ce mai ka fahimta cikin abin da zai kusanta ka da aljanna ko ya sun ka daga wuta ba za ka iya bayani ko saka ba malam ya burge ni ya tsayatar da ni ya kawo labarai masu ban mamaki da kissoshi marasa kan gado imanin ba ba ya da amfani da kanshi ko ga musulmi ba zai taimaka musulunci ba to kashi na uku sune malamai waɗanda suke bayanin addini yadda yake su faɗi halal da dalilin da yasa ta zama halal su faɗi haram da dalilin da yasa ta zama haram su yi bayanin bambanci tsakanin sunna da bid'a bambanci tsakanin shirka da kuma wato tauhidi ta kawo dalilin shari'a wanda zaka ji cikin abu goma da zaka faɗa idan an tashi da karatu ka rike guda biyu ka rike guda uku ka ji abin da ko ka san shi a da yanzu ka ƙara samun ƙarfi game da masaniyar ka da shi ka san shi a dunkule an da maka shi ko kuma kwata kwata ka san shi ba yau an sanar da shi waɗannan malamai na gaskiya ke ku duba duk malamin da zai karatu ko a rediyo ko a talabijin ko a fili wannan shine kashi uku idan kana da wannan ma'aunin to zaka gane malamin gaskiya idan baka da wannan ma'aunin to kana cikin rudani shi yasa duk wanda zaka tsaya mu malamin na buga mu a ce mana nan a ce mana nan mi nan mi nan idan ka dauki wannan ma'anar ka riga ka gani da wanda zai baka labari dan ya burge ka kawai da sauransu ai wannan kuma yana da yan kore da zasu ta kabbara ana kiyaye ta ka yasa nake muku ba na son wannan ko ba ga Ina ba dama din nan ne wannan sai daga baya kuma su a gyara mutum da ba yana zuzuga haka su zuzzuga haka a gyara mutum haka wannan. to duk wannan dan kika taro ne kawai a burge a cinye a haska fitila duk wannan a gaskiya wannan ba shi ne abin da zai kusanta mu daga aljanna ne sun mu daga wuta ba. abin da zai kusanta mu da aljanna ne sun mu daga wuta shi ne bayanin abu yadda yake a shari'a me muke saka ba ba ma'aikata dan ma'aikata me muke kan kuskure dan mu gyara wannan shine abin da zai ce mu gaba ɗaya da almajiran da dalibai ina fatan ka gamsu da wannan an wannan kuma yake tambaya akan cewa manzo Allah yace ala anti mataye waɗanda siffar su shine kasayatul ariyat shi wannan hadisi ya inganta farko dai hadisi ne inganta abin da ake nufi da mata da suke kasayatul ariyat da har sun sa tufafi amma tsirara wato irin tufafin da bai rufe jiki ba ko irin tufafin da ya matse su yana bayyana dukkan wurin sha'awa a jikin su su ne kasiyatul ariya ba za ta yi ila annahunna fa innahunna mal'una ku tsine musu da musu tsinan nuni matan da suke sa irin wannan tufafi da haka ya kamata kowane magidanci ya lura da tufafin da matan su za su fita ko ƴaƴan su za su fita baligan ƴaƴan su wanda suke sakandare balantana wanda suke jami'o'i su sanya tufafi na kame kai na mutunci na kamala ba ta akai dole sai mace ta sa bakin tufafi ba amma ta sanya tufafin da zai rufe jikinta ba inda zai bayyana sai kewayen fuska da tafin hannu ta sanya tufafin da bai matsa jikinta ba ta sanya tufafin da ba na ado ba wannan shi ne ake bukata shiga ta mutunci ko ta kamala amma mace ta zo ta tsame jikinta ko kuma za ta fita duk sai ta yi kwalliya kamar za ta yi zaben sarauniyar kyau to wannan ba ta jawo wa mijinta mutunci ba ba ta jawo wa gidansu mutunci ba da haka ya kamata iyaye su lura da wannan dan Allah ce ko an fusa kun wa ahlikum nar ku zama da kanku da iyalanku daga wuta wannan shi idan mutum yana son ya yi aure menene abin da aka iyakance masa na kallo a jikin matar da zai aura ta zai tana muhimmanci a nan gudun malamai sun kasu kashi uku akan wannan matsala kashi na farko malaman da suka yi sakashi da yawa su ibn hazm ibn hazm sun yi sakaci da yawa tsakani da Allah duk wanda ya dauki fatawar ibn hazm anan zai barna dai shi ibn hazm sai ya jaza lahu an yanzura ila kulli shay'in illa saw'a sani komai ya halatta ya kalla in banda al'aura biyu nan ne kawai ba zai kalla ba to kaga wannan ya zahafa da yawa ma'ana mace za ta bude kirjin ta kalla kenan kaga wannan ya zahafa da yawa ko shakka babu ko shakka ban yi kan cewa wannan fatawar kuskure duk da cewa malaman da suka faɗe ta manya ne a tarihi kuma suna da abin da suka kaddamarwa musulunci da hidima ta rubutu ko wa'azi da sauran kashi na biyu malaman da suka tsananta da yawa su kuma wanda suka ce gaba ɗaya ba za ka ga komai a jikinta ba sai dai mun kwayar ido za ta rike ko ina rike ko kwayar ido za ku haɗe da ita kaga wannan su kuma sun tsananta da yawa ba ga tafin hannunta ba ba ga fuskar ta ba ba ga kafar ta ba da ya tsusu ka ko guda uku ne ko hudu ne ko duk masu kaji bayan ya za ka ce aure a haka yana da wahala tsakanin da amma akwai malamai da suka dauki mazhabi na tsakatsakiya mazhabin tsakatsakiya su ne waɗanda suka ce ya halatta ka kalli abin da a al'adance yana bayyana ga mace yayin da take waɗansu ayyuka na gida yakan bayyana a jikinta ko ba tare da ta damu ba dan ya bayyana to a nan gurin kaga suka ce zira'in hannu na idan mace tana ayyuka a gida zira'in hannu ta baya bayyana kauri yana bayyana duk ba ta damu ba wani lokaci gashin kanta na bayyana duk ba ta damu ba abinda a al'adance zai iya bayyana ba ta damu ba abinda a al'adance in ba a waje za ta fita unguwa ba zai iya bayyana yayin da take cikin gida kuma ga mutane a gidan ba ta damu ba to ya halatta ka kalli wannan hujjar su kan wannan suna da dalilai daban-daban akwai da ɗaya daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi cewa akwai mace da nake neman aure sai kasance ina rabewa idan ina rabewa a bayan bishiya ko a bayan katanga in rika ne yanta har da gaba abin da ya burge na ta tare da ita suna na aure to tunda ko ya koye ya kalle ta kaga ba san ma ya kalle ta ba ko shakka ba za ta samu kanta a cikin hali na sakewa irin abin da inda za ta ji za ta yi maza ta rufe jikinta to wannan ya halatta to sai dai lokacin da za ka kalli wannan a warin matar da za ka aura to kar ya kasance daga kai sai ita ne dole akwai muharraminta ka tare da ita akwai wani da tare da ita kai da baka ke banta kai da ita ba dai idan ka ke banta kai da ita kitan ne zai zama na uku game da manzo Allah sallallahu alaihi ya nuna la yasal wannan rajulun bi mar'a kada ya wani namiji ya dai ke banta daga shi sai wata mace ce to dole sai da wani kenan kuma wannan wani ya zanto mai hankali kada kawo dan yaro dan kani wanda baya da hankali shi ba ruwan shi daga taba teburin nan daga taba ta daɗe ne a wurin sa ba wani bambanci kaga wannan ai baya da hankali ko kuma wanda za a aike shi bai san me yasa aka aike shi ba ko a aike shi an ba shi kudin sayan shingan ko wani abu ya tafi ba dole a kawo wani mutum mai hankali wanda zai iya fahimtar cewa a ah, ya kawai har kawai ana zaune na za ta yi cin gaba zai wannan to wannan shine abinda malamai suka nuna ma'ana dai abinda zai iya bayyana ba tare da ta ba kuma suka kara kafa hujja da abinda maza Allah ya faɗa lokacin da wani mutum ya aure wata mace cikin matan mutanen Madina yace ka kalle ta da kyau yace a a yace a ka je ka sake kallon sa da kyau matan Madina suna da wani illa a cikin idanunsu gara ka gani ita wannan idan galau take ka aura in mata da illar kai da ka aura haka wannan ruwanka sannan lokacin da Umar ibn Khattab ya nemi auren Ummu Kulsum Ummu Kulsum ɗaya ce daga cikin ƴaƴan Ali bin Abi Talib daga cikin ƴaƴansa mata akwai mai suna Ummu Kulsum yana halifa Amirul Mu'minin ya nemi auren ta ta da yarinya karama ita shekara tara ko goma me zaka ita ba da hankali sai ce ni dai ina son sai ka turo ta da inganta gani na in aura sai ya turo ta to da turo ta ta sa wata dogon riga har kasa ko ta sa wani abin nan sai mutum ka tabi ce to kidan tsage rigar mana haka ma'ana dai yadda kafarta za ta bayyana ko kaurinta suke wallahi ba dan kai azar nuguri bane sai na dalla mata kawai ta kyale shi kaga ita a lokacin shekarun da ne yasa ta faɗi wannan magana ko kuma yana ganin dalili ne na shari'a yasa ya ga ya kamata ya ga kafarta ko shakka babu kana zo za a neme shi da aure dan ke sista ce ko mai riko da addini yana da kyau ki rike addini ko saka babu da hijabi amma waɗansu idan ka mutum ya je zance su sa safar hannu da safar kafa su fiski sai kore fuska ba shiga ba fita gaskiya wannan an tsananta da yawa ba abin dariya bane ba an tsananta da yawa waɗansu 'yan matan sukan ɗauka haka in sun fahimci cewa za su sa hijabi sai su ga cewa ba wani dalilin da ya sa wai ya ga yatsun ta shi kuma yana da kyau da ya kida ya ga sun shiga ko ba su shiga ba ko ya tsama wannan duk magana ce ta gaskiya shi ma ba zai zo miki gani in ga kin ga cewa yatsun kafa ba su shiga ba na hannu ko na kafa ba kina da dama ki take miki da ba a wannan lokaci ne na zafi kuma kowane mutum idan akwai abin da yake burge shi game da jikin mace akwai wanda mai kiba yake so akwai wanda sirri da yake so akwai wanda fara yake so akwai wanda baka yake so kowane mutum akwai wanda dogo yake so akwai wanda gajara yake so to idan an rike riki babu yadda za a yi mutum ya iya gane irin abin da yake so to kuma ganin abin da kake so shi ke sa aure ya zama kamar yadda manzo Allah ya nassanta haka cikin hadisi ma'ana dai mu dauki maza hadisi ta tsakiya wa kazalika ja'alnakum ummatan wasata kar mu sananta da yawa mu ce zance ɗaya za a yi kuma zancen ma daga tun yana can ko kuma a wasiƙa a wadda ko dan kasashen da a wasiƙa ake zancen sauransu bai halitta ba ya ganta ba ganin ma bai halitta ba a san da waɗansu wurare suna wannan kada sun tsananta akwai kuma wanda za a buɗe kofa a buɗe kawai don yana neman ta da aure ya halatta zai dauke ta su tafi can hills and valley hanyar zuwa cikin kudu na wurin shakata ko su tafi tigadam ko su tafi wani gari ko su tafi yan abuja ko lagos wannan duk ya halatta saboda ai ba komai ai an yi mai ko wannan sakaci ne ko shakka babu bai halatta ba mu dauki abu na tsaka tsakiya Allah shi da mu zuwa ga abin da ya zama kyamara ba zai wadatar ba dan wai an ji an dauko mace hotonta a kyamara ko a bidiyo kasa ka zo ka ganta ba zai wadatar ba kun san shi dan adam yadda yake zai iya wa burge ka a dirinsa da yayi magana sai kare na shi yasa zan take da amfani da dama za a ga mutum gashi da kamala da komai ya burge ka amma da kun fara tana da da gani da ya mun kwarji a cikin shirye ne ba da sauransu ba shi ne ba abuwa ne ba wata rana da karatu sai ɗalibai suna ta tambaya me yi hukuncin kaza me yi hukuncin kaza wani ya tambaya cewa za mu iya yin alfijir bayan za mu iya yin shirye za mu yi rakata sai ce idan alfijir ya ke to kafin rana ta fito sai wani ce to idan ranar fita daga alfajir ke towa ko mutumin da ke da kamala ba da rawani da komai ya kalli sai waiwaya ya ce a sai abu hanifa da yake ta kudin da rinka ba sa su lokaci yake bari ya wani gaje kafarsa kawai mun miƙe kafarsa da da yake na jin tsoro ya ɗauka wani babban malami ne kasa ko akwai irin masu ruwan malamai za a gansa gaggauta da su kuma duk da alhamar Thank you. abin da nake so ku gane shi ne wato gani na idan ta fuskar hoto da akwai wanda suke yawo da hoto wannan baya wadatarwa duk wanda zai ce an ah, kai yadda na ganta a hoto din ta bani sha'awa to ko shakka ba zai ta aure da sai sai ta zo gida da ta je ɗaukar hoto ba sai ta shirya ba sai ta zo gida ne za ta yi maka bayanin kanta a aikace a magance a kimce ina ta an fahimta shi yasa to da dama ma ko da zuwa zance yakan taimaka ne wajen ta san me take so me ne ne baka so kuma me kake so me ne ne baka so ita me take so me ba ta so kuma a lokacin zuwa zance da gangan idan kana da bada zaka baiwa yarinya da take nema da gangan zaka bata haushi kaje da take da aksin in ta yi fushi dan ka koyi wannan idan kun zo zama ita ma tana da gangan zata baka haushi in tana da wayo ko tana da tarbiyya da gangan zata baka haushi ko ka zo kawai ta yi yanga kuma shi yanga rukuni ne na kasancewar ka mace ta yanga kai kuma idan kace baka san yanga ai ka gama yau ma'ana kai kana son mace kamar bai wawur da shi abu da wannan da haka ne kaga sai ka je lebar ka samu irin masu aikin leburan ka aura don baka sanya magana tana da muhimmanci sosai ga dan adam ko kai ka ji ta ko ita ta jika ka dan ya ko ne ta wai wa ka'in tara min samitin laka mu'jibin ziyadatuhu aw naqsuhu fi takallum lisan al fata nisfun wa nisfun الفتى wa lam yabqa illa suratul lahmi wad dami shi su dama za ga mutum da da komai ya burge ka yace amma karuwar mutuncin ka ko raguwarsa sai in yayi magana yace shi dan adam gaba daya biyu ne harshe shine rabin gangan jiki da ya kunshi kashi da tsoka da farko da kaya da mutum zai sa kuma rabi ko da yake ba ba gangan jiki ba kai zuciya ita ce rabi dan adam guda biyu ne abu guda biyu ne dan adam zuciya da harshe zuciya wanda take haddace ababen da kirki harshe wanda ke bayani dan adam da harshe ke yin bayanin kansa duk sauran kashi da tsoka da farko da jijiya akwai sa a jikin rago irin yadda akwai sa a jikin dan adam tarkace ne haka kayayyaki ne amma harshe da zai yi bayani da zuciya mai haddace abu shine dan adam sawa'un mutum ne ko namiji yasa kar ku jinu akan cewa a ba mutum hoto shi ke na riga ya wadata dan saboda akwai dillalan da suke da hotunan yan mata da hotunan zaurawa da sauransu mutum ya tsaya ya san me yake so kuma wanda za a samu fahimta sosai ka gado da karanta Allah ya mana gama daga ta ina ga sai mu dace a haka daga karshe um, a idan Allah ya kai mu akwai musabaka ta karatun alkur'ani da aka shirya aka ce sanar kuma za a raba kyautuka don karfafa gwiwa ga ɗaliban da suke musabaka din kuma suka shiga suka yi kwazo a ah, suka sa muna fara cikin ubangiji da Allah ya bamu masu dukiya tare da zuciyar yi saboda haka muna fatan Allah saka musu alkhairi kan wannan ayyukan na alkhairi assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh